يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala maɗaukakin sarki muna gode masa muna neman agajinsa da taimakonsa wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine shiryayye wanda Allah ya batar da shi babu mai iya shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da daraja su tabbata a bisa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallama cikamakin annabawa shugaban manzanni wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai yan uwa masu sauraron mu a wannan shiri na kundin tarihi kamar yadda muka saba mun kwana a cikin makon da ya gabata inda muka yi bayani abubuwan da suka faru wato tsakanin Badar na hare-hare da yaƙe-yaƙe da musanyen yau na siyasa da kuma na kafafen watsa labarai da ƙoƙarin da kowa yake yi tsakanin ɓangaren gwamnatin musulunci mai hedikwata a Madina da kuma gwamnatin Quraishi mai hedikwata a Maka, na wato kowa yana so ya janye wa kowa tattalin arziki kuma ya kame manyan hanyoyi na kai komo domin mallakan makamai, kowa kuma yana tura wakilai domin su jiwo masa labarin abin da ke faruwa. To abin da ya faru shine ranar 17 ga watan Ramadan a wannan shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yakin Badar. Badar suna ne na wani mutum da ake kiransa Badaru bin Narin. Shi wannan Badaru ya zauna a wannan guri wanda yake tsakanin Maka da Madina, kuma ya gina rijiya a gurin, don haka ake kiran wannan rijiya da sunan rijiyar Badar, kuma ake kiran gurin Badar, wato inda Badar ya zauna. wannan shi ne asali kamar yadda Ibn Kathir ya kawo a ƙarƙashin tafsirin wannan aya na kuma Allahu bi badarin wa antum azilla. hakika Allah ya baku nasara a yaƙin badar to sai ya kawo tarihin shi badar ɗin wanda ya kawo imamu sha'abi yana cewa badar ɗin sunan mutum ne ya gina rijiya a gurin ake cewa rijiyar badar ake cewa unguwar badar ko garin badar daga baya kuma ake kiran wato wannan guri gurin da aka yi yaƙin badar wato badar ɗin sunan gurin ne kamar da za mu ga sunayen unguwanni da garuruwa mafi yawa tarihinsu daga haka yake farawa ko dai a ce wani dutse ne a gurin mai suna kaza ko wani mutum ne mai suna kaza zauna ya fara zama a garin daga nan kuma sai abin ya yaɗu tsakanin wannan lokaci kamar yadda muka yi bayani yakin da aka fi mai da hankali a kansa shine na kafafen watsa labarai da na tattalin arziki shine wato ake yi tsakanin sabuwar gwamnatin nan da aka kafa ta musulunci wanda adalcinta da alherinta ya fara bayyana a cikin larabawa suna kawo kansu da kansu suna shiga addinin musulunci. Ana cin wannan hali ne shawa suka fito da ayari daga ƙasar Sham, ƙarƙashin jagorancin Abu Sufyan. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ji labarin fitowar wannan rinduna wacce take ɗauke da makekiyar dukiya, kuma kamar yadda ne muku bayani cewa wannan dukiya gidajen sahabbai ne duk suka siyar. wanda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma an sai da gidansa kuma an kwace wa wasu dukiyarsu kamar su haibin rumi wanda zai fito da dukiyarsa akwatu akwatu suka ce ba a yadda ya fita da ko sisi ba sai dai ya zaɓi ɗaya ko ya zaɓi ransa ko kuma ya zaɓi dukiyar ya ce to in na ban muku dukiyar za ku bani na wuce suka ce eh ya ban musu dukiyarsa gaba ɗaya to wannan dukiya ita ƙwarishawa suka fara kasuwanci da ita suna siyan makamai suna ƙara ƙarfi kuma an san yaƙi dama dole ne ka tare wa ka hanyoyin da zai samu makami da hanyoyin da zai tara dukiya domin iyaƙe ka, kamar yadda muka ga ƙa'idodin yaƙi na duniya duka akan wannan suke tafiya, ba ka barin maƙiyanka ya ƙarfi na tattalin arziki ko ya ƙarfi na kafafen watsa labarai ko ya yi ƙarfi na soja domin a ƙarshe kanka abin zai dawo. Wannan fitowa da ba shiri aka yi sosai ba lokacin fitowar saboda ba yaƙi ne ba, tare ne za a yi na wato karya tattalin arzikin ƙwarai shawa. wannan runduna da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito da ita ta mutane ɗari uku da sha uku ko da sha hudu ko da sha bakwai daga ciki akwai muhajiru na tamanin da shida ko tamanin da uku ko tamanin da biyu gwargwadon da rawayoyi suka zo daga madina kuma akwai kabilan ausu wanda suke ɗauke da mutum sittin da ɗaya akwai khazraj wanda suke ɗauke da mutum ɗari da saba'in duka duka a cikin wannan mutane ɗari uku da sha uku ko da sha bakwai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da su mutum biyu ne kawai suke da doki, daga Zubairu bin Awam sai Mikidadu bin Amru, amma duk ragowan a ƙasa suke, sai kuma raƙumi guda saba'in, waɗannan raƙuma guda saba'in da aka fito da su, su ne aka raba mutane biyu uku uku suke kama kama wajen hawa. Wato idan mutum ɗaya ya hau kilomita ɗaya sai isauka ƙasa, sai wanda bai hau ba shi ma ya zo ya hau kilomita ɗaya sai isauka ƙasa, sai ya bawa na gaba shi ma ya hau kilomita ɗaya isauka, don ɗan uwansa shi ma ya samu abin hawa. Hatta annabi sallallahu alaihi wa wasallama shi ma ya shiga cikin wannan rabon hawa, a matsayinsa da darajarsa da ƙimarsa da martabarsa shugaban gwamnatin musulunci ta duniya, babba mafi girma a cikin halitta Allah mafi daraja mafi isa mafi ɗaukaka. Amma bai ce a bashi raƙuminsa shi ɗaya ya dinga hawa ba, sai ya ce wa sahabbai ni ma zan yi tarayya da ku, ni ma na hau kilomita ɗaya yadda kowa yake hawa in sauka, na ba na gaba shi ma ya hau ya sauka sallallahu alaihi wa sallama, wanda wani ya karantar da mu adalci da kima irin na shugabanni masu adalci masu son gaskiya da kuma shiga cikin talakawa su yi rayuwa irin tasu annabi sallallahu alaihi sallama tare da sahabai sun yadda ya haura kumi ɗaya su su dinga kama kama ya ce a'a shi ma a sa shi cikin tsarin kama kama ɗin a hau a sauka shi ma wani ya hau ya sauka annabi sallallahu alaihi ya ɗauki babbar tuta ya ba wa Mus'ab bin Umair, wato babbar tuta ta rundunar gabaki ɗaya, wanda shi dama ainihin baƙureshe ne kuma al'abdari ne, abu Mus'ab bin Umair al'ƙureshi al'abdari, shi annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ba babbar tuta ta fita badar. Sannan an raba bataliya ɗin da aka tafiya ta tafiya an raba bataliya zuwa gida biyu, akwai muhajiruna tutarsu tana hannun Ali bin Abi Talib, akwai al'ansar tutarsu tana hannun Sa'ad bin, bin Mu'az. sannan rindinar bayan an yi tafiya ta yi tafiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa mai tsaron gaba wato mai tsaron dama aka sa Zubairu bin Awwam shi zai tsare duk abin da ya fito ta dama haƙƙinsa ne ya kare daman wannan rindina ta annabi sallallahu alaihi wasallama sannan an sa bin amr ya zama shine wato ko bin al-aswad ya zama shine mai tsaron bangaren hagu duk abin da ya fito wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta hagu haƙƙinsa ne tsaro na rindina ta ɓangaren hagu. Sannan aka bawa wani mutum da ake kiransa Kaisu bin Abi Sa'asa'ata ya zama shi yake tsaron baya. Sannan babban kwamanda gaba ɗaya na yaƙin ne Annabi sallallahu alaihi wa wasallama. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa wasu mutane guda biyu ‘yan leƙen asiri. Akwai wani mutum da ake kiransa Basu Basu bin Amru Aljuhani. Wannan mutumin ya ƙware sanin harkar security da tsaro da kuma harkar SS. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi domin ya dinga jiyo labarai da abin da ke kai komo yana kuma isarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam labarin da shi da wani mutum da ake kiransa Adiyu bin Abi Ar-Ragaba Al-Juhani. Waɗannan su ne mutum biyu, ‘yan leƙen asiri ko ‘yan bincike na Musulunci da za su dinga kawo annabi sallallahu Alaihi wasallam labari da ɗumɗuminsa. Kun ga wannan yana nuna mana mahimmancin musulmi su mallaki kafafen watsa labarai da suka hada da jaridu da gidajen rediyo da sauran kanawat fada'iyya wato su zama suna da tashoshi a sararin samaniya da kuma yanar gizo-gizo domin wato su dinga yaɗa musulunci kuma suna ba shi kariya a lokacin da makiya suka yi cakansa. To Abu Sufyan wanda shi yake jagorancin wancan ayari wanda ke ɗauke da wannan dukiya ta ƙwarai wanda asalinta ta musulmi ce mafi yawa. ya sa shi ma ya tura ’yan leƙen asiri suna gano masa abin da ke faruwa a hanya, don haka labari ya zo masa cewa an ga annabi sallallahu Alaihi wasallama ya fita, kuma ana jin watakila shi yake nema. Don haka ya yi amfani da ƙwarewarsa shi ma ta balaraban ƙauye wadda ya san harkar tafiya da kai komo, ya ce a nemo masa wato kashin raƙumansu da aka kawo kashin raƙuman sai ya ɗauki kashin raƙumi ɗaya sai ya fasa sai ya ga ƙwallon dabino a ciki sai ya ce lalle su ne mutanen madina ne domin ya yi amfani da ƙwarewarsa ne ta balarabe cewa idan raƙuman daga madina suka fito to raƙuman madina suna cin dabino in wannan kashin na raƙuman madina ne zai gane ta hanyar samun ƙwallo a cikin wato kashin da wannan raƙuma suka yi so da da ya ga ƙwallo a cikin kashin wannan raƙuma sai ya tabbatar cewa raƙuman madina ne to kun ga anan wato wata dabara ce ta rayuwa wanda mutum yake koyanta yau da gobe. Da ya ga ba zai iya gane cewa annabi ne ko ba annabi ba wanda suka wuce ta hanyar nan sai ya ɗauki kashin raƙuminsu ya fasa ya ga ƙwallon dabino a ciki ta nan ya gano cewa su waye. To nan da nan sai ya tura wani mutum da ake kira Damdamu bin Amru Algifari. Ya bi ta bayan dutse ya ce ya gudu, ije gara shawa cewa dukiyarsu tana cikin hatsari, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tara hanya. labari yana zuwa shawa nan da nan suka yi shiri suka fito da runduna ta mutum dubu ko dubu ɗaya da ɗari uku suna ɗauke da doki ɗari shida sannan kuma aka sa shugaban wannan runduna da ta fito daga maka shine Abu Jahil. Abu Jahil shi ya jagoranci wannan runduna da ta fito daga maka domin wato tare wancan. قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد Abu Sufyan ya canza shawara ya bi wata hanya bayan duwatsu ya tsere da wannan rundina. Lokacin da shi ya tsere da ita su kuma sun taho, da ya isa maka sai aka ce masa ai sun riga sun fita, sai ya aika musu ya ce su dawo abin da suke jin tsoro na dukiyarsu ya yi wata dabara ya bi musu da ita ta bayan gari ya shigo da ita maka. Har an yi za a koma sai Abu Jahil ya ce sai mun je badar tukunna, mun yi raye-raye da waƙe-waƙe da shaye-shaye da mu nuna larabawa mu ɗin ba kan wallasa ba ne. Akai akai da shi ya zuga mutane dai da niyyar dai ashe su ne ya zo. Da haka suka yadda da shawaransa aka fita annabi sallallahu alaihi wa sallama labari ya iso masa cewa wato Qurayshawa sun fito da rundunar yaƙi, sannan rundunar Abu Sufyan ta tsere. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wakilta mutane cikinsu akwai wato Ali bin Abi Talib da kuma Zubair bin Awam cewa su je su yi masa leƙen asiri su gano me ke faruwa. Suka je suka kamo wasu mutane guda biyu suka zo da su. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi waɗannan mutane guda biyu, wannan rundunar tawaye ta Abu Sufyan ce suka ce a'a rundunar Abu Jahil ce. su kuma sahabbai suna so su tabbatar musu rundunar Abu Sufyan ne domin su sun fi so a haɗu da rundunar da za ke ɗauke da dukiya ba wacce take ɗauke da makaman yaƙi ba. Da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi waɗannan matasa ya ce to rundunar da Abu Abu Jahil ɗin ya fito da ita mutum nawa ne a cikin rundunar suka ce ba mu sani ba. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da hikima da Allah ya bashi sai ya ce to raƙuma nawa suke ci kullum suka ce kullum ana yanka raƙumi tara ko goma. sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sun kai dubu kenan wato tunda shi ma balarabe ne ya riga ya san cewa raƙumi ɗari yake isan mutum ɗaya da haka da ba a gaya masa adadinsu ba aka faɗi abincin da suke ci sai kalkuletin da abincin ya gano adadinsu da haka sun kai dubu kuma ya tambaya kamar da wa a ciki suka gaya masa wasu manyan mutane riƙaƙƙun kafiran da suka hana a yi musulunci da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a sake su aka sake su ya tara sahabbai ya ce to maka gaba ɗayanta ta fito muku da wato ainihin ƙarfinta, kuma ina ga alamar yaƙi ne zai faru. Sahabbai suka ce, ai, ba mu san yaƙi ba ne, da mun san yaƙi ne, ai, da mun yi shiri. Mu mun ɗauka kawai za a tare waccan rindina ne ce, to Allah yanzu ya mai da abin yaƙi. Da haka nan da na annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kirawo taro na wato musulmi. ya gaya musu abin da ya faru cewa to rundunar Abu Sufyan da ya ta kuɓuta. yanzu rundunar da take gabanmu yaƙi za a yi da ita don haka me shawarar ku a nan ne sahabai kamar sa'ad wato bin ma'az ya ce ya rasulallah mu dai kam ga mu mun fito tare da kai kuma duk inda ka ce mu shiga za mu shiga ba za mu ja da baya ba bayan sayyidina abubakar sayyidina umar da almiqdad bin al-aswad sun yi magana a matsayinsu na bangaren muhajiru na mutanen makka sai kuma shi sa'ad bin ma'az ya wakilci mutanen madina ya yi magana da yawunsu cewa ba za su ja da baya ba har sai karshen abin da zai faru ya faru to wannan shine wato ƙarfin gwiwa da aka samu na cewa za a iya yin wannan yaƙi. To bayan wato ainihin an zo filin daga wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta roƙon Allah ya ba wa musulmi nasara a cikin wannan yaƙi har yake ce masa ya Allah in aka kashe waɗannan mutane to kuma ba za a sake bauta maka a bayan ƙasa ba domin su kaɗai ne waɗanda suka rage masu sanka masu imani da kai masu bayar da komai nasu saboda kai Allah ka ba mu nasara aka yi masa rumfa ya shiga ciki yana sallah yana ɗaga hannu har mayafinsa yana faduwa sayyidina abubakar yana cewa ya ishe ka haka ya ishe ka haka Allahnka ya ji zai baka nasara annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ci gaba da yin addu'a ya kuma karfafa musulmi gwiwa aka zo aka yi gaba da gaba wannan suna hango waɗannan waɗannan suna hango waɗannan wato ƙarshen tuka tiki tik kenan to a lokacin su Allah ta'ala dan ya bawa musulmi ƙarfin gwiwa sai suka dinga ganin kafiran kamar kaɗan su kuma kafiran suka dinga hango musulmin kamar da yawa so da haka wannan sai ya karfafa musulmi gwiwa ba su san cewa adadin rundunar da ta fito ta ninka su har uku ba su suna da ɗari uku su suna da dubu da ‘yan kai so da haka wannan ya nuna kowane musulmi zai tunkari kafiri guda uku wanda kenan sun ninka su sau uku amma saboda ƙarfin imani suka tsaya bayan an fito an shata daga an shata layi sai ainihin wato wasu daga cikin kafirai guda uku suka fito akwai utubatu da bin Rabi'a, akwai Shaiba bin Rabi'a, akwai Walidu bin Utubatu bin Rabi'a, suka fito suka ce, wa zai fito a yi wato ainihin abin da ake kira mubaraza fito na fito. Sai wasu daga cikin mutanen Madina suka fito suka tinkare su, suka ce, suwaye ku, suka ce, mu mutanen Madina ne, suka ce, ba don ku muka zo ba, muna son ’yan uwanmu mutanen maka su fito. Da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji haka, sai ya ce wa Hamza, taso Hamza, taso Ali bin Abi Talib, taso Al-Haris, bin Abdul Muttalib. Nan da nan Alharis ya taso, Hamza ya taso, Ali bin Abi Talib ya taso. Waɗannan mutane da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito a fara karawa da su duk ’yan uwansa ne na kusa danginsa ne. Wannan ya nuna mana cewa addinin musulunci da gaske ake yi, da ba a ɗauko bare ba aka ɗauko na gida in ma mutuwa ce a fara kashe naka na gida. Nan da nan ku kafin kifta ido da bismillah aka fara yaƙi, Allah ya ba wa musulmi nasara, Hamza ya kashe wato Utubat bin Rabi'a, Ali bin Abi Talib ya kashe Shaiba bin Rabi'a, sannan aka yi ragas tsakanin Walidu bin Utubat bin Rabi'a da kuma shi wato Alharis bin Abdul Muttalib. To wannan shine wato abin da ya faru a karan farko. Don haka Allah subhanahu wata'ala ya turo mala'iku a wajen wannan yaki domin su ƙarfafa musulmi gwiwa kuma su taimaka masa cikin wasu ayyuka na wannan yaki wanda ƙarfi bai zo ɗaya ba yawa bai zo ɗaya ba amma ƙarfin imani ne sa musulmi suka dage. musulmi sun samu nasara a ƙarshen wannan yaƙi ta hanyar wato kashe mutum saba'in da kuma kama fursunonin yaƙi guda saba'in. Wannan fursunonin yaƙi guda saba'in da aka kama, da kuma manya-manyan jigajigan kafirai da aka kashe guda saba'in shi ya kawo ƙarshen wannan yaƙi, sannan a karo na gaba insha Allahu za mu ji yadda ta faru tsakanin waɗannan kasassu mutum saba'in da kuma waɗannan kamammu mutum saba'in a madadin mai daukan mana wannan shiri malama hasana shugaban wannan shiri umar sa'idu tudun wada ni muhammad aminu ibrahim daura nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh